A wannan lokaci na ayyukan gonakai, masu gonakai da yawa suna ɗaukar matasa aikin barema, sai dai kash wasunsu na amfani da rashin lissahin yara wani bi tare da haɗin kan uwayen yaran na sanya su aikin da ya yi ƙarhin su inda wani lokaci ko biyan su ba a yi. Zuzu mai kula da lamuran yara a masha'arantar garin Gaya ya ce wannan cin haƙin yara ne. Kamar mutumin da ke aiki ga rana yana dawowa da jikka guda, kaga kenan ga wata ya sami jikka talatin. kunu haka wani ci da haƙƙi ne na yara yaron an yi amfani da shi mu shugabannin ma'aikatu da kuma iyayen yara duba kamar almajiran nan suna ɓoyewa bayan mutum ya za su ɗauki addini sanya yara aiki da ya yi ƙarfinsu doka ta hana aikata haka da kuma musguna ma yara akwai dokoki na ƙasa da ƙasa da suka hana wannan wanda ƙasar mu ta rattaba hannu a kai jujin kotun shari'a ta gaya ya ce hukumta taimakawa a wannan fanni na da wuya akan aikata hakan. Mun hannu kan dokoki ta hanyar kundi idan aka ɗauka na ƙasa da ƙasa wannan wani kundi ne na ƙasa da Nijar ta ɗauka a shekara 1996 amma sai a 1999 aka fara aiki da shi kaga duk waɗannan dokoki sun hana ci da gumin yara sa su ayyukan da ya fi ƙarfinsu. Wai shin ana iya ɗaukar dokar cin tara. duk duk wanda ya ci haƙƙin yara iya sani na babu wata doka da aka ɗauka don kawo ƙarshen shi madam muhammadu amina ta ma'aikatar ci gaban rayuwar al'umma ta gaya na ganin da uwayen yara su ya kamata su ɗau mataki domin yara ya kamata a kare su a basu tarbiyya da kuma karatu Iyaye ne ya kamata su ɗauki matakan kiyaye ya ‘ya'yansu da ba su tarbiyya ta gari. Duka wannan talauci ne ke kawo shi. A kan yanayin ƙasar da kuka sani, mafi yawan yara su ne ake amfani da su iyaye kuma na hutu. Eh, eh, duk da yawan waye kai da ake yi a cikin kafofin watsa labarai domin a waye ma uwaye kaina su kula da ‘ya'yansu. A gaya har yanzu yanzu ana amfani da yara domin a sanya su aikin gonakai.